أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين الله سبحانه وتعالى أولنا سورة من البركة يا بودي bude كما rantsuwa أرقوه yadda لنبايا ragowar ya fara yin rantsuwa a wasu ɓangarori na halittarsa malamai sun ce wannan sura makiyya ce kuma shine zaɓin da ibnu kafir rahmatullahi alaihi da kuma da yawa daga cikin malamai Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da Al'asur. Al'asur wannan wani yanki ne na lokaci bisa sabanin malamai mai ake nufi da wannan asur? shin ana nufin zamani wanda kamar za ka iya kiransa misali shi zamanin gaba ɗaya rayuwa gaba ɗaya zamanin da a cikinsa ake yin rayuwa babu shakka wannan zamani ne sannan kuma ko su ɓangarori na lokaci su ma duk za a iya kiransu al'asur. kamar misali generation lokaci waɗanda za su yi lokaci ɗaya wannan sunansa asir wataƙila za a iya kallon generation duba da yanayin shekarun ko kuma duba da yanayin sarki ko duba da yanayin shugaba za ka ce su wane sun zo a zamanin Wani. duka wannan shi ma asir ana iya kiran kuma asir da wani yanki na lokaci shi ne lokacin da yake kasancewa na la'asar lokacin da inuwar komai take zamtowa kamar sa lokacin da inuwar komai za ta zamto kamar sa shi ma wannan wani yanki ne na lokaci lokaci ne wanda yake jan hankali domin galibi wanda ya fita neman abinci ko aiki ko abin da ya kama da haka da zarar lokacin ya yayi yana nufin cewa kamar ga dare nan fa ya taho za ka ga mutum yana ƙoƙarin haɗa kayansa domin ya koma zuwa gida domin ya samu bai kewa ga iyalinsa da kuma ‘ya'yansa wannan shi ma lokaci ne na asir shi ya sa ma Allah subhanahu ta'ala kamar ya har ya sanya ma ɗaya daga cikin salloli ake yi a daidai lokacin wanda mun san maganar da malamai suka yi na cewa al'asir wasu suna ganin as-salatul wusta da aka ambata ma tana nufin salatul asur. kamar yadda ya zo a cikin sahih shagaluna an salati wusta salatul asr gabanin nan kuma Allah ya ce hafizu ala salawati was salatul wusta ku kiyaye salloli ku kiyaye kuma sallah ta tsakiya malamai sun karo junansu ilimi me ake nufi da sallah ta tsakiya akwai da yawa tun daga cikin sahabbai da kuma tabi'ai da suke ganin cewa wannan riwayar ta isa ta fasa bakin me ake nufi da as-salatu wusta cewa ana nufin sallar la'asar tun daga shi a hadithin hadisin eh, yakin khaibar manzo sallallahu alaihi wasallam ya shagalta ranar yakin khaibar kuma ba a shar'anta salatul khauf ba dan haka ya zanto cewa bai samu damar yin sallar la'asar sayyidina umar ibn khattab yazo faja'ala yasubbu kufara quraish wa yaqulu shaghaluna 'an as-salati al-wusta mala Allahu buyutahum wa quburahum nara kama shagaluna an sala au kama warad an gane to idan muka tattara wa'annan zamu ga duka jimilla ne na ƙarshe ne za su baka kamar abu ɗaya cewa lokaci ne wani bangare ne na lokaci kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya rantse da bangaren lokaci dare ya rantse da alfijir ya rantsa da walha duha lokaci saboda shi lokaci 'yan uwana masu albarka yana da tsada yana da muhimmanci a cikin lokaci ne mutum yake tsara duk abin da zai tsara don bayan wannan lokacin ya ci muriyarsa shi yasa ka ga lokaci na ƙuruciya na yarinta sannan na ƙuruciya duka suna da muhimmanci kuma galibi suna determinin ɗin mai goban mutum za ta zo da shi wanda ya tsaya bai amfani da yarintarsa bai amfani da samartakarsa babu shakka idan girma ya zo mai ba za ka ga ba zai yi wani abu na a zo a gani ba da yawa wanda za ka gani a lalace lokacin da ya zo ya girma ka gan shi eh, tsoho ne amma kuma tsohon banza to idan ka binciko ƙuruciyar wannan lokacin da ya dace ya amfani da shi ɗin bai ba eh, a baya na gaya mana yadda larabawa suke alfahari da lokaci na samartaka saboda lokaci ne wanda yake na gwal golden age idan mutum bai ribace shi ba to abin da zai zo bayan ya abin nan ba zai zama wani abin arziki ba ba zai zama wani abin a zo a gani ba na karanta mana wannan baitin da wannan yake cewa bakaitu ala shababi bidami aini falam yughni albuka'u wala an shababu ya'udu yawman fa kuma saboda tsadan lokaci ɗin, dole za a tambayi mutum wa an shababihi fi ma abna dangane da kuma a saƙuruciyar mutum yaya ya ƙarar da ita ya zo kuma da lafazin wa an umurihi fi ma afna shekarunsa baki ɗaya to almuhim al'asr da Allah subhanahu wa ta'ala yake rantsuwa da shi wani bangare ne na lokaci domin a cikin lokaci mutum yake amfana kansa a nan duniya izamto ya yi wa kansa wani tanadi yadda lokacin da zai zo bayan wannan lokacin kuma sai ka ga mutum ya huta amma idan mutum bai yi abin da zai huta ba ya tsaya ya miƙe ƙafa to za ka ga lokaci zai kewayo zai yi da na sani cewa ina ma da lokaci kaza ne kaza ne kaza na amfanar da rayuwata ina ma da lokacin na tsaya na dage na abin da sauransu sau da yawa za ka ga iyaye suna gajiya akan 'ya'yansu izamto lokutansu gaba ɗaya su zama na 'ya'yansu saboda sa ran cewa lokacin da iyayen za su gaji ‘ya'yan sun kawo ƙarfi watakila su huta amma in ya zamto cewa duka an miƙe ƙafa ba a ci moriyar lokaci ɗin ba to ba kawai ɓangaren la'asar ɗin ba ko kuma zamanin kansa sai ya zo tufa aikin banza wala Allah ya rantse da zamani kamar yadda muka faɗa halittarsa ne ya ga dama ya rantse amma maqsudin rantsuwa ne, da a nuna maka lokacin fa yana da muhimmanci kada kai wasa da shi domin yanzu kana da dama da zarar ya wuce akwai sanda zai zo ya wuce in ya wuce ba za ka iya zuwa kai wannan abun ba baka da wannan damar baka da wannan damar sai ya ce innal insana lafi khusr lallai tabbas kowane mutum yana cikin asara da tabewa kowane mutum ya yi asara ya taɓe bai ci nasara ba wanda kawai bai shiga cikin asarar ba shine wanda za a ambata wanda ya tattare siffofi kamar haka illallabi na amin sai wanda Allah ya taimake shi ya zama ya yi imani wa amilu salihati kuma ya aiki na gari ma'ana gaba ɗaya in ka tattara mutanen duniya kowa ya yi asara ya ɓata lokacinsa bai ci moriyar rayuwarsa ba wanda kadai ba su fada cikin wannan da na sanin ba da asara su ne wa'annan masu siffofi guda biyu wanda suka yi al'imanu billah kuma suka yi al'amalu salih suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki ƙwaba'an an ce imani da Allah a nan duk ragowar arkanul iman sun zo al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ko wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharri wannan ginshiƙin a musulunci sune suke tabbatar da imanin bawa ko su su su su bata masa shi to ya zamto Allah ya taimake shi a wannan bangaren ba shi da matsala di ya ya yadda imani sannan sai ya biye wa imanin nasa kuma bil amali salih aiki na kwarai aikin da za a ce mai san barka aikin da za a ce mai madalla aikin sanin ya kamata al'amadu salih shine aikin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna ga yadda za a yi shi sannan kuma mutum ya yi shi tsakani da Allah bayan nan sai aka ce wata wasau bil haqqi wa tawasau bis sabr at bil haqqi da kuma at-tawasi bis duk suna cikin al-a'malu amma Allah sai ya ambace su bayan ya ambaci wa amilu salihan saboda muhimmancinsu an gane su ma aiki ne na kwarai ya ce sai wanda suka yi imani suka yi aiki na gari kuma wata wasau bil haqqi suka yi wa junansu wasiya cewa a riƙe gaskiya a tsaya akan gaskiya cewa gaskiyan nan ita ya kamata a kafa kuma a tsaya akan ta da daɗi ba daɗi gaskiyan nan bata maka tai ko ka ta faranta maka a tsaya akan ta domin akwai waɗanda sun yarda su gaskiya amma fa in ba kansu ba ne, in akan wani ne za su gaskiya za su ja aya za su ja hadisi za su ce ayi gaskiya amma yayin da abin ya zo kansu su ba za su gaskiya ba kaga wannan ba su gaskiyar ba yadda ya dace gaskiya shine har akan kanka ka fara yi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin wa tawasaw bil haqq suka yi wa junansu wasici cewa da Allah mu rike gaskiya kuma a aikace din gashi suna yin gaskiya wa tawasaw bis sabri kuma suka yi wa junansu wasici cewa ayi hakuri mun yi bayani akan hakuri da rabarabansa mutum yayi hakuri yayi wa Allah da mutum yayi hakuri kada ya saba wa Allah mutum yayi hakuri dangane da jarrabawar da Allah ta'ala zai yi masa wato abubuwa na rayuwa za su zo ba daɗi ka yi haƙuri domin dukkaninmu muna tafiya ne ƙarƙashin cikin jarrabawa wani ya fita kasuwa gashi yana da sana'ar yana da jarin ya je yana yin kasuwanci amma kullum ba riba asara ake samu ya yi haƙuri ya ci gaba da neman halaliya wata rana Allah zai ba shi riba an ce a yi karatu wani ya je ya yi karatu ya gama makaranta ya zo ya rasa aiki ya je can ya yi intabiyu ba a ɗauke shi ba ya je can an yi shortlist da shi ba a kira shi interview ɗin ba ko ma a ƙima yin shortlist ɗin da shi a ƙima kiransa interview yana ta yi dole yana buƙatar me ya yi haƙuri Allah ya jarrabe shi da mata watakila zaginsa take watakila ba ta mai biyayya ya yi haƙuri ya yi haƙuri kada kuma ya zalunce ta Allah ya jarrabe shi da kaza gashi nan wata wasau bil haqqi wata wasau sabr suka yi wa junansu wasici da yin haƙuri suka yi wa junansu kuma wasici da riƙe gaskiya ‘yan uwana masu girma wayannan abubuwa guda biyu muhimmai da suran nan ta fata inda a ce al'umma za ta riƙe su a cikin rayuwarta da wahalhalu da dama da ta fita daga ciki saboda shi adalci da gaskiya ɗin da ake magana idan ya kafu to kowa zai zauna lafiya zai zama ba cuta ba cutarwa ba ka tsoron wani zai cuce ka kai ma wani baya tsoron za ka cuce shi shi yasa kaga mu a musulunci magana akan gaskiya dinnan da adalci da ake har wanda ba musulmi ba ya waje ba mai adalci ya waje mai mai gaskiya wani yana da yawa daga cikin musulmai wasu suna ganin cewa idan mutum ba musulmi bane ya halatta ka cuce shi waye ce babu dalili gashi Allah ta'ala yana cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu dilu huwa aqrabu littaqwa shana'anu qaum yani zulmu qaum zalincin da wasu suka yi muku kada ya janyo ku kuma ku ki musu gaskiya ku ki musu adalci a'a dole ne ku yi musu adalci dan kasancewar wai addinin su daban naku daban wannan baya ba ku damar cewa ku cuce su an gane wannan yace illal ladina amanu wa amilus salihati wata tawasaw bil haqqi wata tawasaw bis sabri al imam shafi'i Allah ya kara masa yadda ce, wallahi da a ce Allah bai saukar da wata aya wata sura ba alqur'ani sai wannan da ta ishi mutane saboda kusan ta dunkule ta tattare sakon alqur'ani mai girma wa ta bada wata hanya wadda in an bi ta za a zauna lafiya shi ya sa ma ya tabbata cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka haɗu suka yi sallama to gabanin su yi sallama ta rarrabuwa wannan surar wannan surar suke karantawa junansu suna tunatar da junansu ita idan muka kalli wannan surar gaba ɗaya za mu ga cewa tana kiran mu zuwa ga abubuwa kamar haka abu na farko tana, tana zaburar da mu mu tashi mu nemi ilimi domin imani ba a yin sadaka dole sai an je makaranta sai an yi bincike sai an koyi karatu sai an yi karatun sai an yi binciken na farko a nemi ilimi na biyu a yi aiki da ilimi ɗin domin ya ce illallabi na amanu sai ya ce wa amilu salihat a yi aiki da ilimi ɗin abu na uku shine ilimin nan da ka sani kuma kake aiki da shi ka kira mutane a kai ka koya wa mutane wannan ilimin ka yaɗa shi musamman a lokaci irin wannan kana zaune a ɗakinka za ka za ka ɗauki wayarka ka tura wani saƙo miliyan ka za su duba su karanta to idan ka tashi rubuta irin wannan abubuwan ka rubuta gaskiya ka kira mutane zuwa ga alkhairi ka kira mutane zuwa ga abin da Allah ta'ala yake so ba abin da Allah baya so kada ka yada wani ideology wanda zai zai lalata wa mutane imani zai raba mutane da da da, ga ubangiji subhanahu wataala saboda kawai kowa yana tinkawo yana da followers kaza yana da followers kaza wannan followers din sassa dora su akan alkhairi kira su zuwa ga aikin alkhairi sannan kuma abu na hudu na ƙarshe shine yin haƙuri dangane da abin da zai same ka wurin kira zuwa ga wannan alkhairi wannan eh, wa'annan su ne mas'aloli guda hudu wanda Sheikh Muhammad ibn Abdul rahmatullahi alaihi ya kira su almasailul arbaa al alamal ada'watu ila al as-sabr 'ala al-adha fi duka haka annabawan Allah subhanahu wata'ala suka dalilin wannan shine suratul asr na'am bismillahir rahmanir rahim wailul likulli lumaza. Alladhi jama'a جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع نطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة أحسنت سي سورة ويل لكل همزة لمزة سورة مكية أن سوكد إتاء مكة سورة ودى take tsoratarwa akan miyagun ɗabi'u na cutar da wasu na izamto cewa kana gefe amma kana cutar da wani a cikin surar Allah subhanahu ta'ala ya faɗi mummunan makoma mummunan narko mummunan tanadi da yawa waɗanda suke cutar da muminai daga cikin ya faɗi kuma sifofinsu, yin alfahari da abin duniya an tara abin duniya amma abin duniyan ma ba a cin muriyarsa me ba a cin moriyarsa duk abin da ba za a hidimta wa al'umma da shi ba ba shi da amfani an tara dukiyar an tara dukiyar amma daga shi sai 'ya'yansa ba zai fitar da haƙƙin Allah ba ba zai taimaka wanda yake buƙatar taimako ba ba zai sadar da zumuncinsa ba a ciki kuma gashi ana ganinsa da dukiyar yana fitowa da ita ya kafullo ya kafafa ya alfahari amma kuma ya kasa yin abin da ya dace a lokacin da ya dace Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wailul likulli humazatin lumaza tsananin azaba ta tabbata ga masu yin kibce da fice. an ce kibce ana nufin asari alhams shi ne duk abin da mutum zai na cutarwa amma da magana ya magana ya aibata wani ya kutsa cikin mutuncin wani irin abin da muka ga tsari na demokrasi ya kawo ya ce constitution ya ba wa mutane dama su faɗa albarkacin bakinsu don haka suke siyan filaye a gidajen rediyo a shafa mintuna ko rabin awa ko abin da ya kama da haka ko awa ana zagin wani ana mai ƙarya ana mai yarfe ana ɗauko wani abu wanda ba haka ba ne sai a liƙa shi don a nuna a midiya a ce wannan mutumin mutumin banza ne ko akasi Allah ya san mutumin banza ne amma sai a zo sai a gyara shi sai a nuna ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza ai babu ishi sai a nuna shi a daga shi ma'ana dai ƙarya din nan da aka hana yi to amma gashi ta fito da wani salo to duk abin da mutum zai amfani da shi da lafazi na bakinsa wurin ya bata wani to sunansa me alhams irin masu yin wannan aikin su ne humaza guda ɗaya shine hammaz kamar yadda Allah ya ce hammazin masha'in binamid amma an ce humaza bisa ma'aunin fu'ala ana nufin masu yawan yi ma'ana abin yau da gobe ma ya zama su lumaza su ne su kuma wanda in za su cutar da mutum to da ishara suke cutar da shi ko su nuni ko su amfani da gefen girarsu ko su ɗaga girarsu ko gefen idansu ko sinuni da bakinsu wani abu makamancin haka an gane amma da dai kusan a hausance galibi haka malamanmu suke fassara su ce kibce da yakuce wannan ita ce sifa guda biyu wanda malam mai ahlari ya kawo walhamzu wallams ko in ba amince ba a cikin ahlari duka yana cikin miyagun ɗabi'u ɗabi'u ne na cutar da abokan zama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wailul likulli humazatin lumaza tsananin azaba ta tabbata ga dukkanin mai cutar da mutane da maganarsa ne ko kuma da aikinsa an gane Allazi jama'a malau wa addada shi ne wannan da ya tara dukiya kuma ya taskace ta yana na yana ta lissafa ta ma'ana wato yana ƙoƙarin sai ya tara dukiyar mata inda ya dace da inda bai dace ba dukiya idan ta halaliya ce shin ya halatta a tara ta ya halatta amma menene fa a tara dukiya ko ka a tara ta wannan wata mas'ala ce mai zaman kanta har sahabbai ma sun karu junansu ilimi akwai waɗanda sun tara dukiya akwai wanda ba su tara akwai fitattun mawadata irin su Abdurrahman dan Auf akwai mawadata irin Sayyidina Uthman dan Affan wanda dukiyar ɗaukowa suke suna bayarwa amma dukiyar ta ƙi ta ƙari an gani mun san abinda da na Uthman ya lokacin da ana jihaza jishul usra wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm dukiyar ce aka kawo ta jibge ta gashi nan ayi aikin Allah ne to amma shi wannan alladhi jama'a malan wa addada ya tara dukiyar kuma ya ki ba Allah a cikin dukiyar dan haka dukiyar sai ta zamto abin yabo a bazargi domin ita dukiya ita akan kanta ba a bayyabo ba ce ba a zargi ba yadda aka sarrafar da ita shine ke janyo mata yabo ko ya janyo mata zargi yahsabu anna ma lahu akhlada wai shi a tamanin tunda ya tara dukiya dukiyarsa ita ce ta dawwamar da shi ta hana shi ya mutu ma'ana kamar wannan yawan dukiyar za ta sa ma mutuwa tana jin tsoronsa wanda ba haka bane likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun Ma'ala Allah subhanahu ta'ala yana nuna mana irin wahamin da wato sharrin da dukiya take haifarwa wani zubin idan dukiya ta dukiya sai mutum ya dinga ganin kowa bai isa ba har Allah ma bai isa ba wal iyazu billah tunda yana ganin cewa shi ba zai ma mutu ba kalla tsawa tsawa ce ma'ana yadda ya yi tsammani yadda yake zato yadda ya ɗauki abin to lamarin da sha'anin ba haka yake ba a hirɗinsa ya shiga taitayinsa layunbazanna fil hutama da sannu lokaci ne ake jira za a wurga shi cikin wuta wadda ake kiranta hutama wannan hutama din wadda in an sa shi a cikin ta za kace kace da shi za ta fata da shi ba za a ji labarin sa wa ma adraka mal hutama wa ya sanar da kai wacce ce wannan wuta wadda aka kira ta da al hutama ɗaya ne daga cikin sunayenta a baya mun ji ah, abin nan sunayen abin nan su jahim da sauransu su jahannam narullahi almuqada ai wutar Allah ce a bar kunnawa ma'ana ba sai an je lahirar za a kunna ta ba tunda aka halice ta a kunna take tana nan tana ci ta hadu jira take kawai a sa mata abin da za ta ci narullahi almuqada allati tattali'u 'ala al-af'ida wadda take mamaye zukata ma'ana idan aka zo da mutum aka saka shi to zuciyarsa za ta fara tafarfasa a daidai lokacin da jikinsa yake ƙonewa a wannan lokacin kuma zuciyarsa tana tafasa ma'ana zafinta yana ratsa duk wani abu da aka sa a ciki ba wai sai waje ya gasu ba sannan gasuwar ta je ciki a'a sabanin wutar duniya in ka sa abu nama ne kake gasa shi sai ka sa shi nan sai nan ya gasu sai ka juya wataƙila idan abin da ka za ka buƙaci ka yanka don kana so ya ratsa wutar lahira ba haka take alhutama tattali'u ala al-af'ida tana mamaye zukata ta cinye su innaha alaihim musada hakika wannan wutar za ta kasance a gare su a rufe ma'ana kamar an sa su ne a wani wuri da aka rufe ma'ana ana nufin kare kukanka babu magana guduwa babu wani da inda za su dan ji iska ko wani abin da ya kama da haka innaha alaihim musada kai ka ce kofofi ne an saka an rufe fi amadin mumaddada sannan kuma an gindaya al'amudai ko kuma wasu wato sanduna da wane ne mana cikinta akwai tsari idan an ga dama za a gasa mutum a rataye shi a wane ne an gindaya su suna nan komai a tsare yake ba wai sai a lokacin za a yi tunani ba Allah ta'ala ya shi na بسم الله jara الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف suratul fil Allah ya ambace ta da wannan suna kuma sura ce makkiya yace alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya ma'aikin Allah shin baka ga yadda ubangijinka yayi da ma'abota giwa ba ma'abota giwa an bada da labarin su su ne waɗanda suka zo daga garin Yaman a kristoci ne a bisa ƙarƙashin jagorancin Abraha suka zo suna ƙoƙarin su rushe ɗakin Allah subhanahu wata'ala ibn kathir ya kawo kissar su da tsaho amma dai a dunkule malamai da yawa suna ganin bisa zance mafi rinjaye a shekarar da aka yi wannan abin a shekarar ne aka haifi manzo sallallahu alaihi sallam tare da cewa ahlu kitab ne amma kuma tunda sun kauce sun saba wa Allah gashi za su zo su ci mutuncin Allah sai Allah ya halakar da su wanda a wannan lokacin su kuma ƙuraishawa da suke garin makka mushrikun ne an gane to nan yan uwa wannan abin in ya nuna mana wani abu yana nuna mana yana ja mana hankali akan maganar da muke ba da dadewa ba zalunci duk wanda zai zo ya zalunci al'umma to Allah fa bashi da nasaba da kowa Allah bashi da da bashi da mata bai haifa ba a haife shi a hirdin mutum ya dinga ganin cewa yana da wani kusaci da Allah dan haka zai yi abin da ya ga dama yanzu na Allah zai fita fita da shi kaga wa'ancan an ba su littafi kristoci ne wayannan kuma maguzawa ne amma da suka tsallake jallayi suka zo za su ci mutuncin ubangiji su yi zalunci su busa ɗaki suka ɗauki dukiyoyi mai Allah ya musu sai ya turo musu tsuntsaye daga cikin wuta suka bi su ɗaya bayan ɗaya suka dinga sauka musu duk sai da suka lalata suka suka kashe su lokaci ya yi ko? ina ganin sai mu dakata a nan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب عليكم السلام ورحمه wa نعم na'am na'am na'am na'am manya-manyan ƙuraishawa ne kuma bisa jagorancin banu hashim ƙuraish kuma gidan banu hashim Ana kakannin manzo sallallahu alaihi wa sallam kenan to ai tunda lokacin ka san Allah ya turo annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kuma zamani ya tafi yayi tsaho mutane sun canja addinin annabi Ibrahim akwai wani mutum da aka yi shi sunansa Amr ibn Luhay shine farkon wanda ya canja addinin annabi Ibrahim a Aljazeera al-Arabiyya a Arabia don haka da zamani ya tafi kuma babu koyarwa sai ya zamto cewa an mance koyarwa annabi ibrahim an zo ana bautar gumaka mafi sauƙin mutum da za ka samu a wannan lokacin shine wanda shi baya bauta gumakan kuma baya bautar allah kaga shi ma pagan ne baya bashi da addini don haka akan wannan suke eh akan wannan suke Allah shi